الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهك وما كلموا دسورا رموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka fara magana kan abin da ya shafi abdullahi dan mas'ud wata sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma fitaccen sahabi da da dama mu mun sha jin wato wannan suna ba bako bane a wajen mu tun muna yara muke jin abdullahi dan mas'ud da muka ce ɗaya ne daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya ne daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci tun a karan farko farko kafin ma a yawa a ciki shi yana na gaba gaba tun yana yaron sa karami kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tun yana karami Allah ta'ala ya bashi ilimi ya ce yarhamukallah innaka mulayyimun mu'allam mun ce abdullahi dan mas'ud yana daga cikin sahabban da suka lizimci annabi sallallahu alaihi wa sallama har ma ya kasance sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibu na alaihi wa sahibu asa ya zama shi ne abokin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ke rike wa annabi sallallahu alaihi wasallama sandarsa shi ke rike masa takalminsa shi ke rike masa butarsa shi ke rike masa filansa sun za a yi wata tafiya to abdullahi dan mas'ud shi ke rike da waɗannan abubuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wanda yana nuna tsananin lizimta da kasancewarsa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin irin abin da Allah ta'ala yi wa abdullahi dan mas'ud baiwa da shi akwai karatun alkur'ani karatun alkur'ani wanda yake cewa sura saba'in daga bakin annabi sallallahu alaihi sallam ya dauke ta surori saba'in da surori 114 ya dauki sura saba'in kaga ya dauki saboda da al abinda alkur'ani ya zo da shi na surori kuma a cikin surorin nan tabbas akwai manya-manyan surori waɗanda ake su atiwal to kaga ashe mafi kaso mafi tsoka na alkur'anin ma duk ya ji shi ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ta sa shi ma yake cewa lokacin da wasu suke kushe wani abu na kira'arsa wasu daga cikin sahabbai suke kushe wani abu na kira'arsa yake cewa wallazi la ilaha لا إله غيره لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ناجي surori saba'in daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ce walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi wa bi kitabillahi a'lamu كنت ahadan a'lamu minni bi kitabillahi بكتاب al تبلغه la لأتيته yake cewa da na san a ran ƙasa a yau akwai wanda ya fi ni sanin littafin Allah ta'ala kuma zai yi in haura kuma in je inda yake to da sai na tafi na same shi domin in koyo daga wajensa domin in koyo daga wajensa yake faɗar haka sai kuma ya yi istidraki shi da kansa yake cewa amma ba wai ni ne nafi kowa alkhairi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace walastu bi walastu bi khairin min ashabihi sallallahu alaihi wasallam ba ni ne nafi sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi shi ne wanda annabi sallallahu alaihi ya neme shi ma ya karanta masa alkur'ani wato ya ji karatun alkur'ani daga wajensa kamar yadda ya ji daga wajen ubay ibn ka'ab wanda shi yana daga cikin makaranta to haka shi ma abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi ya taba cewa ya karanta masa alkur'ani lokacin annabi sallallahu alaihi yana kan yana kan mimbari kamar da yake cikin sayyid muslim yana kan mimbari a tsaye sai yake cewa abdullahi dan mas'ud ka karanta min alkur'ani ce rasulullahi a akra'u alayka wa alayka unzil yanzu karanta maka alkur'ani alhalin kai aka saukarwa da alkur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi an ce ina sha'awar in ji karatun alkur'anin daga wani daga wani daga wani na to shi da karanta masa suratun nisa har inda ya zo faɗar Allah ta'ala wa kaifa idza ji'na min kulle ummatin mashahidin. waje ina bika ala haula'i shahida wato Allah ta'ala ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaya za su yi ranar da kowace al'umma za mu zo mata da mai mata shaida mu kai ko mu zo da kai kai wa al'umma ka shaida sai ida hawaye suka cika idan annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa abdullahi dan mas'ud hasbuk hasbuk ya ishe ka haka ya ishe ka haka to ga wannan yana nuna yadda ah, abdullahi dan mas'ud da muryar da Allah ta'ala ya bashi da iya karatu da allah ta'ala ya bashi wata rana annabi sallallahu alaihi shi da ya zo wucewa ya ga abdullahi dan mas'ud tare da abubakar da umar ya zo wucewa tare da abubakar da umar sai ga abdullahi dan mas'ud tsaye yana sallah <coughs> ya same shi ya fara karanta suratun nisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yaqra alqur'ana dhaddan kama unzil falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd yana daga cikin abin da ake masa laƙabi da shi ibnu ummi abd annabi ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani ɗanyensa kamar yadda aka saukar da shi to ya karanta shi da karatun ibnu ummi abd shi da abdullahi dan mas'ud to sai abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da addu'a a lokacin a cikin yayi sallah ko a cikin sallarsa sai yake addu'a Allahumma inni as'aluka imanan la yurad اللهم إني أسألك إيمانا لا يرد ونعيما لا لا تنفد وأسألك ونعيما لا ينفد وأسألك مرافقة نبيك في جنان في, في, في أعلى الجنان يا الله إنا روقنك إيمانا دمزي إيمانا دمزاء ما يدشي imanin da babu koma baya a cikinsa ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa ina roƙonka kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mafi ɗaukakar gidan aljanna annabi sallallahu alaihi yake ce da shi sal tu'ta sal tu'ta ka roƙa za a baka ka roƙa za a baka shi kuma sai yake wannan addu'a shi bai ma san annabi na faɗar haka ba yana cewa sal tu'ta sal tu'ta abubakar abuna umar da ya ji haka sai ya ce bara ya je wa ibn mas'ud bushara cewa addu'a da yake yi fa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka roƙa a baka ka roƙa a baka yana zuwa don yayi masa bushara sai ya ga abubakar har ya riga shi sai yake cewa inna kana sabbakun ila alkhair kai abubakar kafa kowa riga kana riga kowa zuwa ga aikata alkhairi saboda haka ya riga ya sanar da shi saboda haka ya hakura to abdullahi dan mas'ud yana da wannan saboda haka ya kasance mai karatun alkur'ani ne shi yasa yake cewa da ya samu da yau a doron ƙasa akwai wanda ya fi shi ya karatu alkur'ani kuma za a iya hawa raƙumi da a lokacin shi ne da laraba suke tafiya a kansa mai juriyar tafiya ba su san tafiye-tafiye a cikin jiragen ruwa ba sai sai ya faɗi raƙumi tabluguhul ibil wanda in na hau raƙumi za zai kai da inda yake la'atai tuho da na je na same shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce da shi ya hau wata bishiya ya ciro masa ganye ganyen bishiyar ko ya sassaƙo masa abin da ke na bishiyar to da ya hau sai sahabbai suke kallon kafarsa yana da eh, sifar sai na abdullahi dan mas'ud mutum ne wanda yake gajere kuma ramamme wato ba shi da kiba ba shi da tsawo ba shi da kiba ba shi da tsawo haka korinsa haka siraran kori ne da shi to da ya kama itace haka digil-digil haka yana hawa sahabbai suke ta dariya kalli kafarsa kalli kafarsa ana yi wa kafarsa dariya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lahuma asqalu fil mizani min jabal uhud ce waɗannan kafafuwan nashi da kuke wa dariya a cikin mizani a gobe a ranar gobe kiyama sun fi dutsen uhud nauyi wanda yake nuna maka cewa mai aiki ma ana auna shi a ranar gobe kiyama sun malamai suna ta magana akan me za a auna a ranar gobe kiyama za a auna ayyuka ne ko za a auna malamai suka ce za a auna ayyuka ko za a auna masu ayyuka saboda ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce da saƙai ibn mas'ud asqalu min uhudin asqalu fil mizani min uhudin yau al ya nuna kenan su masu aikin za a auna su to wannan yana nuna maka irin yadda ya samu bishara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin sayyidina umar ya tura shi kufa tare da ammar ya tura ammar a matsayin shine shine kamar amir shine kamar wanda zai rike garin kofa sannan kuma ya tura ya tura abdullahi dan mas'ud dan ya zama masa waziri ya ba shi shawarwari sannan kuma ya zama mai karantar da mutane sai na umar yake cewa ba'astu ilaikum ammaran amiran wa ibn Mas'ud وزيرا ومعلما وهما من من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن اهل بدر yake cewa ya ku mutanen kufa na aiko muku da ammar don ya zama shi ne eh, sarki akan ku shi ne shugaba akan ko na aiko muku da eh, abdullahi dan masu don ya zama masa waziri sannan kuma ya zama masa ya zama mai koyar da mutane kuma su ɗinnan guda biyu minan nujaba suna cikin zaɓaɓɓu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin suna cikin ahli badar yake cewa ahli kufa kada asartu asartukum bi abdullahi ala nafsi na fifita ku na bar muku abdullahi a kankin kaina wato ni ina da bukatar sa amma na haƙura na bar muku shi wani da yana nuna matsayin da yake da shi shi yasa wata rana da aka zo wani mutum ya zo yake cewa Umar ibn Khattab na baro wani mutum a kufa yana yi wa mutane imla'in alkur'ani da ka to yana garanta musu alkur'ani ba tare da ya buɗe wani abu ba da ka sai na umar ya fusata ya fusata ya fusata sai can mutumin ya ce abdullahi dan mas'ud ne sai kuma ya rika sacewa ya rika sacewa ya rika sacewa to shine sai ka kisar abin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man man ahabba an yaqra alquran ghaddan falyaqra'ahu ala falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi ibn ummi abd shi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake sai karanta alqur'ani to ya karanta shi kamar yanda abdullahi dan mas'ud ibn ummi abd yake karanta shi a lokacin sayyidina usman na usman ya tura cewa ya dawo ya dawo madina a shekara ta 32 31 zuwa 32 haka ya tura cewa ya dawo madina mutanen kufa suka fito suka yi dafifi akan cewa ba za su bashi tafi ba saboda suna ganin alkhairinsa suna ganin shine malamin su shi ya haskaka musu garinsu da ilimi kullum karatun alkur'ani ana jin fatoyi daga wajensa kuma ce yanzu zai bar garin su aka suka yi dafifi suka ce ba za su ba zai tafi ba kuma duk wanda ya ce zai taba shi su za su ga sai inda karfinsu ya kare abdullahi dan masud ya ce usman shugabana ne wajibi ne kuma yi wa shugabana biyayya ba zan zama ni ne farkon wanda zan buɗe kofar fitina ba saboda haka kawai kwakwuran tafi wannan shi yake nuna maka na na magabata da kyakkyawan kyakkyawar zuciya da suke da ita in wani ne ya ga ya samu irin wannan karbuwa shi kenan sai ya tunanin cewa a ah, to haka ne ma zai iya bangarewa shi ma ya zama wani mai zaman kansa tunda gashi mutane suna cewa ko mutuwa ne za su iya yi a kansa ya ce a'a na ne kuma wajibi ne in yi shugaba da'a da haka ba zan zama wanda zai buɗe kofar wata fitina ba za a samu wasu mutanen da su buɗe irin wannan kofar fitina ni ba zan zama farko wanda zan fara buɗe wannan kofa ba saboda haka ya tafi komawarsa ne a can ya wuce ta rafza inda ya ga gawar abin da abu da gifari ya masa sallah ashe shi ma dai a lokacin ajalinsa yana kusa a shekarar da abu zarar ya rasu shekara ta shekara ta ta talatin da biyu bayan hijira a cikinta ne shi ma abdullahi dan mas'ud ya rasu lokacin da ba shi da lafiya sai na usman ya tafi ya dubo shi يكيتشا ماذا تشتهي وما تشتهي ما تشتكي عفوا ما تشتكي da me kake kuka wato me damuwarka me kake kuka ya ce ashtaki zunubi zunubai na nake kuka ina kuka da zunubai na cewa ma za ta shtahi me kuma kake sha'awa ya ce rahmatar rabbi na sha'awar rahamar ubangiji na ya ce kana so mu baka aba mu baka wani abu na na kuɗi ko na taimako ya ce baya buƙatar komai la hajata li ila ata'ikum baya buƙatar komai sau na rashin lafiya ya rasu a shekara ta talatin da biyu wannan shine abdullahi dan mas'ud a takaici Allah ya samu dace